Kamfanin Samsung ya sanar da duk kamfanonin da ke sayar da wayoyinsa da su dakatar da sayarwa ko musayar sabuwar wayar Galaxy Note 7 har sai ya binciki rahotannin da ke cewa ita ma wayar na kamawa da wuta. Ranar Litinin kamfanin Samsung ya dakatar da yin wayar bayan fitowar hotunan da ke cewa wayar da kamfanin yake musanyawa waɗanda suka sayi wayar farko wadda ita ma ke kamawa da wuta. manyan kamfanonin da ke sayar da wayar a Amurka da Australia sun riga sun dakatar da sayarwa ko musayar da wayar yayin da wasu kamfanonin jiragen sama da suka haramta wa mutane shiga jirgi da wayar bayan da hayakin wata Galaxy Note 7 da aka musanya ya tilasta kwashe daukacin mutane daga cikin jirgi a makon da ya gabata a Amurka. wayar da aka kera domin maye gurbin wadda ke kamawa da wuta ta farko aka kuma samu ita ma na kamawa da wuta wannan wani tashin hankali ne ga babban kamfanin da ya fice a duniya wajen kera wayoyin zamani kuma ake ganin ya gaza yin maganin halin da kamfanin ya fada wanda zai masa wahala kafin ya fito wani jami'in kamfanin samsung ya faɗawa wa kamfanin dillacin labarai na reuters a safiyar litinin cewa kamfanin na yin bincike kan rahotannin da suka fito na cewa wayan na ɗaukar zafi kuma kamfanin zai ɗauki mataki cikin gaggawa don ganin ya magance matsalar ta bin dokar hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ranar biyu ga watan satumba ne samsung ya fitar da sanarwar kiranyen wayoyi miliyan biyu da dubu ɗari biyar na galaxy note 7 a dalilin matsalar batiri da aka samu wadda ke yin sanadiyar wayar ta kama da wuta